والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 26 ga watan zulkada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1435 daidai da shakara ko ashirin ko? shakara? daidai da ashirin ga watan tara miladiya 2014 muna karatu a cikin wannan littafi ke wato alwajib fi fiqh sunnati wal kitab al aziz na abdul azim al khalafi muna karatu a cikin littafin farko kitabu tsahara za mu tashi a kan ahkamul haidi wani safi wannan dai shafi na 74 kenan <clears throat> qala hafizahullah ahkamul haidi wani nifas alhaidu huwa dam al-ma'aru المعروف عند النساء ولا حد في الشرع أقله وأكثره وإنما يرجع فيه إلى العادة والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة وأكثره أربعون يوما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ومتى رأت الظهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت على يسيه كنته كنته لسكي مغانا أكام الحيد wan nifas wato haila da biki kamar yadda bahaushe duk kalmar da ta zo miki da dodin ya yi kan kokari ya mai da ita lamu ne alwudu ya ce alwala al istihada ya ce istihala al-haidu haila na fata mun gane da aka yake cewa haila nifasin kuma shine haihuwa ko jinin haihuwa waɗannan jina ne guda biyu jina ne da suka shafi mata na farko dai malam yace alhaidu kalmar haidu dai tana nufin kwararowa ko malalowa a luga kenan amma a shari'a sai malam yace huwa damul ma'rufu inda nika wani jini ne sananne a gurin mata mata sun san shi su ma kuma sun san cewa al'ada ɗin ne wato jini ne da yake fita duk wata ga ya mace wata a farkon wata wata a ƙarshen wata wata a tsakiyar wata ya danganci lokacin da yake zo mata kuma allah ya kaddara mata za ta yi wannan al'ada duk wata idan ka gaba ta yi al'ada ba ta tsallake wata to wata matsala ce ta faru in ma dai wata matsala ta faru a mahaifarta ko kuma wani sababi ne ya faru na ɗauke wata a dalilin samuwar juna biyu na fata mu gani dila mu ta wata ɗaya wata biyu wata uku ba ta ga jini ba to in matar aure ce za ta sa ran cewa eh lalle ta samu juna biyu sai dai in an yi bincike an tabbatar ba haka bane to sai a tabbatar wata matsalar. ana faɗa amma Allah shi ne mafi sani game da inganci amma dai isra'iliyat ne ba gaskiya ba ne don bai ruwa hadisi ba cewa wai asalin al'ada a dalilin cin itaciya ne da nana hawa uku a cikin aljanna saboda haka sai ta fara al'ada dama ta wai ba ta al'ada ko kuma dama ta ba santa da al'ada ba to cin wannan itaciya da ta yi sai ta fara al'ada a gidan aljanna to wai sai Allah ya ce to aljanna fa gaskiya ba a kazanta a gidanta saboda haka ta zuwa gidan duniya wannan yana daga sababin da ya sa wai suka fito zuwa gidan duniya to sai ya zanto kenan duk dan adam duk yar adam sai ta yi wannan al'ada Allah ya rubuta mata amma hadisi ya tabbatar sahihi cikin sahihi muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai aikin haji ya sauka a wani guri da ake kira sarisa sarisa aisha a sai da aisha radiyallahu anha ta ce da muka zo wani guri dab da maka ne da ake kira sarisa ta ce sai al'ada ta zo mu tashi kuma mun zo da niyyar aikin haji sai maza Allah ya shigo masaukin aisha sai ya ganta tana kuka dama ma zalat kabira yarinya sai dama dan har maza Allah ya bar duniya shekara ta sha takwas ya aure ta yana shekara shida ta tare tana yi shekara tara can ya mutu ya bata yana yi tana yi shekara sha takwas ko ashirin ba ta kai ba sha takwas kaga kenan yarinyar ke karama annabi ya mutu ya bata to da haka sai maza ta mai tashi kike kuka sai ta ce na fara al'ada shi kuma za a aikin haji sai maza la babu matsala ke duk abin da mai aikin haji zai yi kawai ki yi kokari ki sa wani abu da zai rike jini kamar irin wanda mata ke amfani da shi a yau sai dai kawai ba za ki yi fi ba ne sai san kika samu sarki sai ki zo kirama wannan wata lalura ce haka annabi ya ce mata wannan wata lalura ce da Allah ya rubuta muku ku mata 'ya'yan annabi Adam wato duk mace sai ta al'ada idan aka gabata al'ada ko ba ta taɓa yi ba ga ta ta kai shekarun ta yi to tana da matsala ne amma babu matar da ba ta al'ada akwai matar da aka samu labari a nan hoto a gaya min cewa shekarar ta wajen arba'in amma ba taɓa yin al'ada to galibi akwai matsala kuma dole za ka same ta tana ciwon mara da wasu matsaloli kuma zai wahala ta haihu dole ta yi bincike likitoci a kanta an ne matsalar da ta hana ta al'ada al'ada ba aiki ba ne allah ne ya rubuta wa duk mace za ta yi amma sai makaryata yan shi a cikin tawai na na fatima ba ta al'ada muka ce babar ta ma tana yi na na khadija ce balanta na ita wai ita ba ta al'ada an ɗauka wai al'ada wai aiki ne ta ba aiki ba ne an ce yar manzo Allah ta al'ada babar ta ma ta yi kaga wannan zuciya ta mallani to wani ana so a koda mutum sai a ce baya al'ada <laughs> to da yan tana al'ada na na fatima radiyallahu anha da haka tana al'ada kowace mace tana al'ada sannan kuma wannan al'ada tana da hikimomi da ta sa Allah ya rubuta ta ga 'ya'ya mata na daga cikin hikima shine idan ta samu juna biyu za a gane wata ɗaya wata biyu wata uku babu al'ada to za a sa rai ta samu juna biyu alama shi ta malamai suka ce ɗaukewar al'adar wannan jinin lokacin da take da juna biyu ko take shayarwa wannan jinin Allah yana markaɗe shi ne sai ya rika mai da shi ga abinci ga wannan jaririn shi ta Allah ya haɗa cibiyar mace wato cibiyar yaron da jijiyar mahaifarta har idan an haife shi ma sai an yanke ta ta Allah ke ci da shi abu sai jinin ya daina zuwa gaba ɗaya hakan tana sharuwa ma ba za ta yi jini ba sai dai ɗaiɗai suna sharuwa kuma suna al'ada ko kuma tana dab da yayi shi za ta iya fara al'ada idan ɗanta ya gamsu da nono ke na fata mun gane sannan kuma na daga hikimarta malamai suka ce alama ce da ke nuna wannan yarinyar mahaifata ta kintsa ta gamsu ta yadda za su iya ɗaukar juna biyu ma'ana da za a yi mata aure ba za a ce an yi kuskure ba ko da ana ganin kankantar shekarunta saboda ta fara al'ada shi sa kake ganin yarinya karama ba ta yi sanan matar da ta tsufa ta daina haihuwa ba ta yi wallahi ya isna kenan min al-masjid min nisa'iku sun ebe tsammani ko saboda kankanta ko saboda shekaru saboda haka yana da hikimomi da ta sa Allah ya rubuta musu wannan al'ada a wata shekara mace ya kamata ka fara al'ada ko ta daina gaskiya ba wani takamaiman shekara matsala sai ta faru duk ainihin yankuna na mutane ya sha bamban da yankin da kake zaune da yanayin gurin da kake zaune da irin abincin da kake zaune da yanayin kasar da ka fito da irin jin daɗinka da irin wahalarka to yana da alaƙa shi ma mace haka irin ƙasar da take yanayin sanyi ne yanayin zafi take wani irin abinci take ci ta rayu wani yanayi take ciki na daɗi ne ko na wahala to yana da alaƙa da fara al'adarsa shi sa za ka gota ta fara al'ada a ƙanƙanin shekaru sai malamai suka ce in ba ƙanƙantar ta kai ƙanƙanta ba to ta a ce kawai al'ada ne shekara bakwai ne shekara takwas shekara tara a ganta da al'ada ce kawai al'ada ba za a ce ta kai shekara goma sha ba domin babu inda shari'a ta ce daga shekara kaza kawai daga ran da Allah ya bayyana shi sai a ce ko ya dace da ɗabi'a sane da yanayin ta da sauran wata za ka ganta ta kai shekara sha biyar ba ta fara ba wata kuma za ka ga saboda yanayin tasowarta ko tana cikin jin daɗi jikinta ya girma ya haɓaka dandamin da wuri yan shekara goma sai ganta kamar yan shekara sha nawa sai ta fara al'ada saboda yanayin tasowar wancan kuma kila a cikin wahala ta shi ga yawan tafiye-tafiye kila sai ta zo daga ƙauye ta yi talamai da kuli-kuli ta tafi a ƙasa ta koma ta an samu abin da za ta ta hanya ga gumi da sauransu ta ga wani sita shekarar sha bakwai ma bata fara <laughs> wata kuwa Allah ya baka rufin asiri kila yar masu hali ce so da aka ba ta da wata matsala wallahi sai ga shekara goma duk alamun balaga ya bayyana a tare da ita wannan ba abin mamaki ba ne sai ta fara al'ada daga shekara goma sha ɗin sha akwai yariyar da aka kawo ta babu ta tana kwamfilan ga ta shekara ta goma ita fara al'ada wai ko akwai maganin da za a ba ta tsaye da ita muka ce to ai haka Allah yi to da aka ki halitta da aka yanayi ne na yadda Allah ya ajiye kowa to haka wajen shekaru ba za a fi shekara hamsin ko sittin kawai lokacin da Allah ya ɗauke shi shi kenan su da haka wannan shine ake kira alhaidu wato haida kenan tana da hukunta hukunta da yawa manzo Allah sallallahu alaihi ya yakan saurari mata sai yanke musu hukunci daidai da matsalarta amma baya yanke wa mata hukunci gaba ɗaya ya duk hukunci ɗaya ba a ba sai ya saurari matsalarta sannan abin da ake so kawai a nuna mata kamar yadda muka fara bayani satin da ya wuce shine dole mace ta kware akan abubuwa guda biyu abu na farko yawan kwanakin al'adarta idan ta zamo ta yi wata ɗaya wata biyu wata uku shekara tana al'ada to sai a ce tana da al'ada ta san yawan kwanakinta ta riƙe saboda canjin rana ko canjin yanayi ko canjin wata matsala da zai sa ko al'adarta ta tsaro ko wani jini ya balle mata na istihada wanda kuma zai iya janyo mata ta rikici sannan ta gane kalar jininta da Allah ya hore mata sai dai galibin mata kamar da annabi yace musamman matan madina na wancan lokaci yace yanayin kalar jininsu damun aswadin yu'raf jini ne mai duhu baki ma'ana ba jajajir ne jinin al'ada mafi yawancin mata sau da aka kalar jini kala hudu ne akwai da yake zo mata jaja din akwai da yake zo mata ja mai duhu kama ce irin jinin hanta jinin ruwan hanta misali akwai wanda kuma yake zo masa al-kudra shine kamar ruwan kasa kamar ruwan sama ya haɗu da kasa ko a ce brown brown akwai kuma wanda ake kira as-sufra shine yalo yalo kamar ruwan kwai haka yake zo masa kuma shine kalar jininta waɗannan kaloli guda hudu galibi shine kalar jini a gurin mata to sai ta kware wanne ne kalar jininsa ya ne zuwan shi ya yanayin warinsa to sai sanda ta samu wani kala daban to ta san wani istihaba ne kawai za ta iya yanke hukunci na fata mun gane to saboda haka malam yace in mun gane haka kenan me al'ada sai a ce huwa damul ma'rufu inda nisa jini ne sananne a gurin mata wala hajja ba shi da iyaka fi shar'i a shari'a li aqallihi game da karancin sa sai to kwana nawa mace take yi a'a kawai za a saurara yaushe ta fara wannan wata to jira watan gaba jira wata na uku jira na hudu ta ga watan da ya wuce ta yi kwana uku ne na biyu ma kwana uku na hudu ma kwana uku ta ci shikenan al'ada ki kwana uku ce watan kuma fa kwana bakwai watan fa kwana shida watan kaza ba shi da wani karanci idan ma yini ɗaya ta yi ko kwana ɗaya ta ce ne abin da ya zo mata da aka ba a iya cewa akalla sai ya kai awa kaza ko sai ya kai kwana kaza sannan ya zama al'ada wata zai iya mata awanni ya ɗauke bai kwana ba wata kwana ɗaya wani kwana biyu wani kwana uku wata kuma kwana bakwai wanda su ne galibin mata baya wuce kwana bakwai kwana sha biyar da ake cewa galibi duk harsashe ne kuma wasu ne dai daga cikin almadirai na baya-baya na malikiya suka ba da wannan fatawa cewa mafi yawancin sa kwana goma sha biyar amma galibi ba ya wuce kwana bakwai sannan mala yace wa aksarihi ba wani iyaka ka ce masa wai ga yawan kwanakin sa ko sha biyar ko goma ko kaza sai dai mafi yawancin ba ta kwana bakwai ne zuwa ƙasa wa inna ma yurja'u fihi kawai abinda za a koma akan wannan mas'ala ila al'ada yadda al'ada ta gudana yadda al'ada ta gudana ke kwana nuki Ke kwana kaza nake galibin matan gidanku kwana wani suke yi kwana kaza suke yi ne kawai al'ada amma babu shari'a ba ta ajiye karanci ko yawanci ba wani nifas shi kuma nifasi jinin haihuwa wane ne shi kuwa damul shi ne jini da yake fitowa ko yake fita bi sababil wilada a dalilin haihuwa wato shi haihuwa ta ke kawo shi yana iya fita kafin haihuwa da kwana biyu ko kwana ɗaya amma in akwai ta zara tsakanin haihuwa kamar sati ko sama da haka ta fi su wannan ba fasi ba shi ma wata matsala ta kila akwai bukatar ta je ta ga likita da wuri-wuri ga shi haihuwarta ba ta zo kuma ta fara zubar da jini amma idan naƙuda sai ta zo kila ta yi zai iya fara zuwa ko da awanni ko da kwana ɗaya tana naƙuda ba ta haihu ba sai jinin ya fara zuwa wani kuma sai ta haihun sai jinin ya biyo baya to da haka yakan zo kafin haihuwa yakan zo bayan haihuwa abinda ya sa ake wannan bayani shine in ya zo kafin haihuwa da kamar kwana ɗaya ko awanni to a wannan lokaci ya shiga hukuncin ba za ta yi sallah ba da sauran abin da aka haramta mata kara sai dole sai ta yi sallah ta ta yi jinin haihuwa ne ya fara zuwa kafin ta haihu tun da dama an ce bi sababin wilada wa aksaruhu mafi yawancinsa shi kuma arba'una yawan kwana arba'in ba wai sittin kamar da ake cewa ba dalili ko hadisin ummu salama da zamu ji ma'anar mafi yawancinsa idan shi bai yanke ba har ya kai kwana arba'in ga mace to za ta iya ci gaba da sallah da azumi duk abin da ya haura haka kawai istihaba ne sai dai da ta yi arba'in da haihuwa sai kwana arba'in ta yi jini zai ɗauke ba sai ta ga kuma ga wani sabon wata ne ya zo kuma ya zo daidai da kwanakin da take yin al'ada kuma ta ga yanayin kalan shi kala al'ada da yanayin warin shi da yanayin fitar shi to babu matsala sai ta ce wancan dai na gama da na haihuwa amma ina ganin wannan al'ada misali wai da zai in za ka ga zan za ta iya ganewa kenan idan ko bai yanke ba kuma ta san ba al'ada ba ne to kawai sai ta ci gaba da sallah ta ce abin da ya haura kwana arba'in ya zama istihaba ne kawai sai ta ci gaba da neman magani kamar yadda kuma mai lahalari ke faɗa zai kuma iya ɗaukewa ko da ranar haihuwar bai ma kwanan ba ya gama zuba a wannan yinin kuma ya ɗauke da haka za ta ci gaba da sallah kuma ko al'adanta ma to ke cewa ta yi arba'in ta yi arba'in ma'ana ta gama wanka kenan amma ba ta ta yi sittin ummi salama radiyallahu anha qalat tati kanat an sa'o mace mai haihuwa mai biki ta kasance ta jalisu takan jira ta zauna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi a zamanin manzon Allah 40 yawman kwana 40 kwana 40 ba ta wuce kwana 40 inji ummu salama a cikin kwana arba'in din nan wama ta ra'atu duhura qabla arba'in duk sanda ta ga ta tsarkaka kafin arba'in ta tuka ta salat kawai ta wanka wa dahurat ta yi tsarki wa in istamarra biha damu ba'da arba'in in ko bayan ta arba'in sai ta ga jini ya ci gaba da ita igita salat kawai ta ci gaba da wanka li tamamil arba'in saboda arba'in din ta ta tuka wa dahurat ta tsarkaka kata da istihada ne kawai kaga wannan ita shari'a ta faɗi mafi yawancinsa amma al'ada ba ta faɗa ba ma ya harumu bil haidi wan nifati waɗanne abubuwa ne suka haramta a dalilin al'ada ko a dalilin jinin haifuwa? me ya haramta ga mace abin ya haramta ga mace abubuwa ne guda hudu ko guda uku na farko azumi na biyu mijinta ba zai je mata ba har sai ta tsarkaka na uku ba za ta yi ɗawafi ba in ba wani uzuri mai ƙarfi ba ba za ta yi ɗawafi ba saboda waɗancan hadisai sun tabbatar da haka ko da ɗawafin istihada a wato ɗawafin ne na ranar sallah ɗawafin ifada <coughs> ba za ta yi ba sai ta tsarkaka haka ɗawafin kudumi ba za ta yi ba amma dawafil wada'i to an yafe mata ba sai ta yi ba sai ta koma gida kawai sau da haka ba za ta yi azumi ba kamar yadda malam ya kawo ya harumu alal ha'idi wa ya haramta ga mai al'ada da mai jinin haihuwa ma ya harumu alal muhdisi abinda dai ya haramta akan marar alwala shine kamar sallah kenan ba za ta yi sallah ba shine abin da ya haramta kan marar alwala almuhdisi wanda ba shi da alwala wanda yake da hadith ba zai yi sallah ba wata zaidu alaihi fi taharimi sai dai kuma ita tana samun karuwa akan wannan wajen haramcin a saunu azumi ba za ta yi azumi ba wata ƙabihi idan tsahurar sai dai shi za ta rama shi duk sanda ta karkata wannan maganar azumi da maganar sallah hadisai ne ingatattu da aikin sahabbai da aikin manzo Allah ya tabbatar da haka ana samun khawarijawa da wasu daga cikin 'yan shi'a da suke a mace ko ta azumi sannan kuma ta yi sallah Me suke cewa wai to da suka gani a ƙur'ani kawai kada mijinta ya je mata wa yasalunaka anil mashidi قل هو أذن فأتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله amma ba a maganar kace sallah ba ba a maganar kace azumi ba kawai da an yi maganar fa a tazilin nisa a ko kaurace mata fil mahidi ta gurin da al'ada take zo musu fata mun gane to amma wannan hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo gurin manzan a sai da aisha tafi ya ce a sai da aisha wai me yasa mata aka ce ta rama azumi amma ba za ta rama kalla ba sai ta ce an ah, ko dai daga kasar sham kika zo ne daga garin harura a haruri ya tunanki ke yar kasar harura a sai ta ce a ne dai kawai tambaya mai ke saboda aisha ta san mutanen kasar sham a garin harura suna wajabta wa mace ta yi sallah suka ce su ba su gani a ƙur'ani ba wani yanki ne na khawarijawa a wancan lokaci sai ta ce a ni dai kawai tambaya ne ke sai ta ce to mu ma dai matan manzala haka yana samun mu sai annabi ya umarce mu da mu rama azumi kuma ya ce kar mu rama sallah saboda haka in za ki umarnin annabi ki mu ko ba mu san hikima ba mu dai muna bin manzo Allah kawai ma'ana me yi dalilin da ya sa ba ta ramu sallah wata ce ba mu sani ba kawai za ki bi umarni ki amma wani malami a shek ahmad shakir wanda ya sharhin arizatul ahwadi sharhin jami'i turmuzi yake cewa wala allah yana daga hikimar da ta sa allah ya ɗauke wa mace kattarama sallah saboda wahalar sallah sau da shi azumi abu ne so ɗaya a wata a shekara amma sallah abu ne ne yau da kullum kullum akalla kai to biyar banda nafila to in aka ce mata tara masallolin kwana biyar kwana shida kwana bakwai da sai tana al'ada tare da sallar yini ɗaya ma tana wahalar da mu jama'a a kira sallar sai kana noke-noke sallar yini ɗaya ba al'ada kake ba ba komai ba amma ka zo ka yi sai an yi da gaske to ina ga mata tara masallar kwana shida ko bakwai yanzu aka ce za a yi sallar duk inda aka yi minti goma sai kaga an takura maka a sallar to a ce kuma ta zo ta rama ta kwana bakwai kaga ƙarshe da kakkafawa za a gama ta tun tana jin daɗin sallar har ta gaji kama Allahu akbar assalamu alaikum Allahu akbar dandanan ta gama to da Allah ya sama ba za ta samu nutsuwa ba ta aka ce an yafe mata sallar kawai dai ta rama azumi tun da shi to ɗaya ne a wata mai wucewa to wannan kuma in ka duba za ka ga hikimar ta babba ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sallah tana da wahala wa innaha lakabiratun illa ala al to dan haka malam yace za ta yi azumi wato ba za ta yi azumi ba amma za ta rama shi idan ta tsarkaka an mu'adha to ga ma hadisin ashin an karbo hadisi daga mu'adha qalat ta sa'altu aisha ni ne na je na tambayi aisha faƙultu na ce ma balul haɗi wai me isa mun yi al'ada ne ta ƙabi sauma an ce ta rama azumi wala ta ƙabi salata kuma ba za ta rama sallah ba ƙala ta aisha ta ce kana yusi na zalika mu ma hakan yana samun mu Ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah fa nu umaru bi qada'i sawmi sai umarta mu da murama azumi wala nu umaru bi qada'i salati ba a umarta mu da murama sallah kawai umarni muke cikawa. abu na biyu alwatsu fil farji mutum ya taki ma shi ta farji wannan bai halatta ba tana al'ada tana al'ada matukar suna sane ita ta sani shi ya sani haramin ne sai dai wala Allah ba sani ba sai daga baya suka gani to wannan an yi musu afuwa saboda rashin sani <clears throat> za mu zo kuma mu ji hukunci nan gaba sai wato idan mutum ya zace mata tana al'ada kuma ya sani to hukuncin shi za mu ji hukuncin shi na farko ya yi babban zunubi ya saba wa Allah ka ba'ira ce sa'an nan kuma sai ya yi kafara menene kafarar za ka zo ka ji sai ya yi sadaka domin Allah maɗaukacin sarki ne ya ce wa yas'alunaka anil mahidi al mahidi suna yi maka tambaya game da almahidi almahidi ismul zaman ne ko ismul makan a gurin malaman sarfu ismul zaman ko ismul makan wato kalma ce da ke nuna guri ko lokaci na fata mun gani. malaman sarfu a larabci suna da wasu kalmomi da suke amfani da su kalmar in ka faɗe ta abinda take nuna wa guri ko kuma lokaci ya danganci yanayin fi'ilin suka ce idan fi'ili yana ya fara da fa'ala ya ulu ko ya alu a mudari'i to isimul makan nashi ko isimul zaman nasa zai zama ala wazani mas'al mas'al na fata an gani kamar kace katala ya katulu ya yi kisa yana kisa to gurin kisa mai za ka ce mishi maktal ala wazani maf'al shine ismul zaman ismul maka haka idan yana babun fa'ala yaf'alu kataba tubu tunan gurin rubutu mai za ka ce maktab ala wazani maf'al maktab gurin zaman kenan gurin rubutu kai kataba yaktubu maktab gurin rubuta to hakan kata misali jalasa ya jalisu shi kuma yana babin fa'ala ya ilu shi kuma mas'il zai zama kamar majalis majalis gurin zaman kenan to waɗannan fi'ilai kuma suna daga cikin fi'ilai masu harafan illa daga haba ya hido hada ya shaidu to sunansa zai zama mashid mashid kamar bata ya bito mabit gurin kwana bata ya bito mabit hada ya shaidu mashid gurin da al'ada ta take zuba shi ne ake nufi da mashid na fata mun gani kenan su ne maka tambaya ne game da gurin da al'ada take zuba gurin da al'ada take zuba shine gaban mace nan suke maka tambaya meye matsayin mutum ya je wa mace ta gurin da al'ada take zuba me yasa suke yin wannan tambaya suna yin wannan tambaya ne saboda sun zo madina sun ga abubuwa guda biyu da ya ba su mamaki abu na farko sun haɗu da yahudawa idan mace tana al'ada sai a kore ta daga cikin mutane a kai ta can bayan gari a je a yi mata ɗan ɗaki a can ba za a ci abincinta ba ba za a sha ruwan da ta taɓa ba shayin da ta dafa ba za a sha ba komai nata daban butar ta daban komai na ta daban in za a ba ta abinci ma sai dai a miƙa mata sai ta gama al'ada sai a dawo da kawai saboda tana al'ada eh tsananin ya yi yawa gurin yahudawa su kuma kiristoci a lokacin su kuma suna jewa mata tana cikin al'ada suna jewa mata sun ce ba wani matsala to da manzala ya zo sai suke masa wannan tambaya shi kuma sai ya tsaya tsakiya ya ce wa'yancan kun tsananta wa'yannan kun yi jahilci kun yi hauka kuma sai ya ce isna ukulla shay'in ku yi duk abin da za ku yi da matan ku illan nikaha illan nikaha ban da mu'amala ta aure kaɗai. za ka zauna da ita za ka yi wasa da ita za ka kwanta kusa da ita za ka yi duk wani mu'amala da ya kamata amma illan nikaha da aka aisha ta sai idan ina al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam zo kusa da ni fa yubashiru ni kabilu ni ya umarce ni kawai da in rufe gabana babu abin da zai yi ba illan nikaha kaga wannan shine hankali shine nutsuwa cewa ai al'adar ba wani abu ne na najasa a cikin su sai Allah ya bada ansa yace qul huwa azan wannan gurin da al'ada yake zuba a lokacin da yake zuba to tuta ce kazanta ne azan ka ce da aka fata dilun nisa ku kaura cewa mata ta ina ta ka ce fil masidi ta gurin al'ada kada wala ta karabu hunna kar ku kusance ta gurin hatta ya tsahurna har sai sun tsarkaka jinin ya dauke a nan ma ka gane wata matsala ta fasarar malamai kada ku kusance su Allah ya ce sai jinin ya dauke shine hatta ya tsahurna ma'ana kenan in jinin ya dauke ko ba ta yi wanka ba in ji malam abba'u abira abi rabah almajirin ibn abbas da wasu daga cikin malamai suka ce ko ba ta yi wanka ba kana iya kaje mata dan hatta ya na nan ba wanka ake mishi ba sai jinin ya ɗauki. amma wasu malamai daga cikin maliki an ka karanta ma risala cewa baya halarta mutum ya zake wa matar shi ko da ta yi tsarki kuma sai ta yi wanka ka ji saɓani ko to wasu suka ce ko ba ta yi wankan ba in dai ta dai ta istinja'i ta wanke gabansa sai tsarki shi kenan ba ce wai dole ba magana halatti ake wasu kuma suka ta a ta yi wanka ko da kuma ta tsarka kamfa daga jina sai suka ce domin ayar gaba da tafi fa'iza ta tsaharna ta idan suka tsarkakan a nan ne wasu ka ce in suka yi wanka ake nufi wasu ka ce a'a in dai jinin ya ɗauke kamar yadda Allah ya faɗa a farko Hata ya ɗahurna sai sun tsarkaka daga jinin fai za ta tsaharna da zarar sun tsarkaka daga jinin fatu hunna min haitu amarakum Allah to sai ku je musu ta inda Allah ya umarce ku to magana ake ba ce wai dole wai magana ake ta halarci ko rashin halarci da haka duk fahimta sai ta malamai daidai da yadda suke fahimtar nasi wasu su haramta wasu su halarta gwargwadon fahimtar saboda haka yanzu dai mun fahimta aya karara ta haramta alwata usul farji sai kuma hadisi hadisin anas wanda imamu muslim ya rawaito wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam anas yace annabi yace isna'u kulla shay'in illa nikah ku yi komai da iyalanku illa nikah banda rayuwar aure to ga hukuncin hukumu man ata ha'idan ina hukuncin wanda ya je wa mai al'ada قال الإمام النووي في شرح مسلم إمام النووي أتكن شرح صحيح مسلم ديي أشافي نتري بيد هدو مجلدين أخو كجاب ديتي ولو اعتقد مسلم da za a samu wani musulmi ya ƙudirce a ran shi ya kuma fito ma har yana gaya wa duniya yana bayyanawa hilla jima'il ha'idin halattin ya halatta a jewa mai al'ada ke duk wani ba haramun bane duk wannan zafin kai ne na mutane kawai da suka haramta ba haram bane ya halatta mutum ya kudurta haka kuma ya faɗa haka <clears throat> ya ce ya halatta a je mata fifar jiha imamu nau ya ce tsara kafiran murtadda wallahi ya zama kafiri rijaddi ya yi bar musulunci me yasa danga ayatan ƙararrafu ta bayyana ba wani tawili da za ka yi masa walau fa'alahu insanu amma kuma da mutum zai yi ghayra mu'taqidin hillahu bai kudirce hakan ya halatta ba ya san dai haramun ne amma ya kasa daurewa kansa ya aikata to shikenan fa in kana nasiyan in mantawa yayi ab ya manta cewa masu shi tana da aw jahilan bi wujudil haidi ko kuma ya jahilci bai sani ba bai san cewa ta fara al'ada ba ita ko bata gaya masa ba ko ita ma bata sani ba kaga jahilci da rashin sanin abin da kuma mantuwa wannan uzuri ne aw jahilan bi tahrimihi ko kuma wala shi bai taba sanin ma haramun bane sai bai taba din an yi bayani ba bai taba zuwa makaranta ya ji bayani ba shi wallahi tun da suka taso bai sani ba kama a ce sun taso ne a garin da babu karatu ba a garin musulmi ba ba taba jin wannan hukuncin ba sai da suka zo Kano suka dan ayin mata tana min sai ba a je mata haramun ne ai mu ba mu sani ba <laughs> kaga shi za a iya bashi udiri tunda inda ya taso ba zai iya sani ba sama kai kana ka lokacin baka sani ba anya ta ce wannan ganganci ne ba za a yi maka udiri ba muku rahan ko tilasta shi aka yi dole tilasta shi aka yi shine ya zama muku rahan babu ikhtiyarinsa kama ce wasu barayi ne ko 'yan fashi suka je gidan shi suka matsa mishi suka nuna mishi bakin bindiga lalle in baka je mata tana al'ada ba za a kashe ka kaga ya zama mukrahan da wannan fala isma alaihi wala kafara nawawi yace ba zunubi kuma ba zai yi kafara da aka ce ai ba a sha akwai kafara tana nan tafi wa in wadi'aha amidan amma da zai take ta din daga gan aliman bil haidi ya san tana al'ada wata harimi ya san akwai hukuncin haramta muktaran bisa zaɓin kansa ba wanda ya takura mishi ya matsa shi to faƙadir ta kaba ma'asiya kabira wannan ya aikata babban sabo a musulunci babba nasta shafi malamin mazhabar mu al-imam shafi inji imam nawawi ya ba da nasti ala annaha kabira cewa kawai babban zunubi ne yana daga manya-manyan zunubai wata jibu alaihi tauba ya wajaba ya tuba dole sai ya tuba abu na farko da zai kenan tuba na gaskiya kamar yadda ake tuba daga an yi zina an sha jiya haka zai wannan tuba da sharɗanta sai dai wace wujubil kafara kaulani game da wajabcin kuma dole sai ya yi kafara akwai maganganu biyu a mazhabar imam shafi'i abin da ya janyo maganganu biyu a mazhabar shafi'i imam shafi'i hadisin ya zo masa ta hanyar da bai inganta ba sai yake cewa amma duk da hadisin ya inganta a hazina bihi za mu yi riko da shi to kuma hadisin ya inganta kuma shi shafi'i bai san ya inganta ba kamar ka karanta bulugul marami za ka ga bayanin Shafi'i ya ce in hadisin ya inganta amar na bihi za mu yi riko da shi kenan da yana ba da fatuwar kafarar ba wajibi ba ne amma in hadisin ya inganta na kafara to mun ba da fatawa da shi in ji imamu shafi to amma kultu malam mai littafi yake to amma ni abin da nake cewa magana ta gaskiya wal qawlur rajihu magana ingantacciya mai karfi wujubul kafara kafara wajibi da yayi kafara ya kafara ce ga hadisin zai bayani li hadisi ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin ibn abbas annabi ya faɗa killabi ya fi imratahu wa hiya ha'idu game da wanda ya je wa matashi kuma tana al'ada wanda ya je wa matashi tana al'ada sai annabi ya ce ya tasaddaku bi dinarin aw nisfi dinarin zai yi sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari zai yi sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari haka aka ce shin wannan kuɗin ta zaɓi ce ko ta shakku ce ba ta shakku ba ce ba ta zaɓi ba ce na fata mun gane wasu malamai kamar ibn abbas da wasu malamai sun fasar magana annabi suka ce to me yasa annabi yace da dinari ko labin dinari domin yanzu dinari misali yana daidai da kamar ka ce dubu ashirin na fata mun gane misali ne rabin dinare kuma zai kai kamar dubu goma wanda na san ya fi don yanzu ma rabu dinare yana kaiwa akalla wajen dubu tara wanda ake cewa one over uh, four na dinare a kallon sadaki a mazhabar malikiya za ka ana magana yanzu wajen dubu tara mai falaki yake cewa ko a kallon sadaki rubu dinar to kaga a takaita dinare ma zai kai wajen dubu arba'in yanzu dinare ɗaya zai kai wajen dubu arba'in to mu dauke shi dubu arba'in sai haka sai zai sadaka da dubu arba'in ko da dubu ashirin to me yasa aka ce ko da dubu ashirin sai wasu malamai suka ce to za a duba abu biyu ne na farko idan shi ne hali ne dubu arba'in ba ta yi mishi wahala sai ce to dubu arba'in ta kama ka na ga kuma Danci ci da kyar ne albashin sama bai wuce dubu sha takwas a wata ba ta ce to kai dubu ashirin ta kama ka kaga albashin wata guda sai ya tafi kuma ya nemi tu <laughs> ta bashi wannan hukunci da haka malamai ne za ta maya nawa ne albashinsa ya hanyoyin samun kudin shi in aka ci a wata yana samun wajen dubu ɗari a sai wala dubu arba'in da ba <laughs> in yanci albashinsa ƙasa ne sosai ta ce to ba da dubu ashirin wasu malamai suka ce haka annabi yake nufi daidai karfin shi to wa zai ba kuɗin wani zai ba ba wai mata zai ba ba kata ce yau malam ta shikenan sai a kalle ta a bata a wani zai ba tan daga waje ita ma kuma idan da zaɓinta da yaddarta ko ita ta sababa haka ta faru ta haka ta ita ma sai ta yi kafara kuma ta ta tuba ita ma sadakar ta kama ta wasu malamai kuma suka ce a ba za a kalli wai yawan halinsa ko rashin halinsa sannan a yanke masa da dubu arba'in ko dubu ashirin ba a za a kalli yaushe hakan ta faru shi malami ko alkali zai tambaya yau kwanan ta nawa da fara al'ada kwana nawa take yi eh kwana bakwai take yi sanda hakan ta faru yau kwanan ta da farawa kwata kwata jiya ta fara al'ada sai haka ta faru sai ta wannan shaɗanci ne shedanci ne Sau da aka sai ka ba da dubu arba'in amma haka ta a yau gaskiya yau satin ta ɗaya da farawa kuma yau ake sare da ta gama sai to ya kasa haƙuri ne ba da dubu ashirin <laughs> saboda abin ya zama ƙarshen al'adu kenan a ce kwana bakwai nan ce ya kasa haƙuri sau da aka ce a ce to ba da dubu ashirin shi ne ma'anar da annabi ya ce ya ta sadaku bi dinarin au nisfi dinarin to shi sa mala ce wata khayyar wannan zaɓi da kaji an bayar fil hadisi a cikin hadisi raji'un ila tafariki zai koma ne zuwa ga bambanci baina awwali dami wa akhirih tsakanin farkon jinin ta fara yau jiya kaga ba a dade ba sannan kuma wa akhirih da karshen ta yau ta tinta ɗaya da fara ko kwana shida ko kwana biyar to shi kuma bai iya haƙurin wannan kwana biyar ɗin saura kwana biyu ko kaza ba limaru ya an ibn abbas saboda abin da aka rawaito ne daga ibn abbas mawqufan ibn abbas shi ya fassara wannan da bakin sa ce. in asaba ha fi fawrid jami idan ya same ta din a farko farkon saurin wato farkon jini ta sadaka bi dinar sai sadaka dubu arba'in. wa in kana fi akhirih in a karshen jini ne kuma fa nisfu dinar sai ba da dabin dinari wato shi mata ya ɗaga masa kafa sai ya kasa haƙuri ne misali to ka ji wannan hukunci da aka zamu tsaya a nan insha Allah kan jinin al-istihaba zuwa sati na gaba dangane da shi ma hukunta hukuntanka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wanka ne ya kama shi sai aka bashi fatawar hadisin jabiri cewa yayi wanka kuma gashi shudda fi ra'asi an mata rauni a kan kuma in yi wanka gashi gashi zai mutu ya zo ma yi wankan ya mutu annabi ya ce me sa ainihin ba za su yi tambaya ba inna ma shifa inna ma shifa'ul iyi as-su'al yace qataluhu qatalahumullah ai ya ishe shi kawai yi taimama saboda mai bai isa ya wanka ba ga ciwo a kan shi wannan ko kila wata gaba ce ke ganin ya cewa ya karye. ba wanka ne ba zai ba da yake ganin ba zai yi taimama ba zai iya yin alwala amma ga dan wani guri da yake ga ya sa magani a gurin ko an sa masa filasta a gurin sai yake ganin zai iya yin shafa a gurin ko ya wanke wannan maganin ma da yake ba sai ya yi taimamar gurin ba ba sai ya wanke gurin ba amma inda kamar wanka ne ya kama shi kuma ya ga ba zai iya yi ba sai ya taimama na fata mun gane ne yana ga yana tunanin kada ya samu lam'a ne dan gurin da ya samu matsalar ciwon in yace ba zai wanke ba ga magani an zuba mishi wani rauni da ya ji a gurin to shine ana ka ce ba za a ce sai yayi shafa ko ya wanke ba dan ba inda shari'a ta ce wanke a bisa hadisi ingantacce kenan cewa ya wanke ko ya mamar gurin to sai ta zai iya yin alwala cikakkiya in ya so sai ya bar iya gurin ta na lura. amma in wanka ne ya kama shi ya ganye wannan wanka zai sha wahala ne aka ce yayi wato mama? wallahu alam wannan ga shi kenan